Bismillahir Rahmanir Rahim. Hangen dala kashi na shida. Kai tsaye ɗakin da ta wuce ba tare da kowa ya san ta shigo ba. Yaran duka suna ɗakin maman Amir sun yi bacci a bansu. Kayan da ta so bacci da tana watsarwa jin zuciyar take kamar an yi gobara. zai ta samu ta ɗaura ta zauna jiran dawowar baban Amir ɗin. Awa guda har da rabi wayar ta so maruri ta duba sai baban Amir ne yake kira. Wani mugu tsaki ta jam tana jin wayar har ta gama rurin ta katse. Ya sake kira har sau biyu amma wayar bata ishe ta kallo ba a bare ta ɗaga. karfe sha biyu da rabi na dare ya shigo gidan sai da ya rufe kofar tana jin sa miƙewa tsaye ta tana sauraron ƙarasowarsa a kofar ɗakin ta ya ga takalmanta hakan ya alamta masa ta dawo kenan ɗakin Mamman Amir ɗin ya shiga ta da sun yi bacci su duka ita da yaran yau duka yaran a ɗakin ta masu ke mazan na fado ita da matan suna uwar ɗakin ta san magananta sai ya koma da baya ya rufe musu kofar yadda ya ganta ya darfafi ɗakin sa Yana tsaka da cire shadda jikinsa ta bankaɗo labulan ta shigo, sai ya ɗaga kanshi yana duban ta tare da karantar yanayinta. Har saman fuska ta take jin zafi saboda ɓacin rin. Ta tsaya gaban shi tana duban shi. Ba sai kai haka ba za ka tabbatar da cewa kai namiji ne. Lallai ka nuna min halin ku na ainihin da kuma ainihin kalar ku. Jibril kai munafiki ne, macin amana da za ka ci mutunci na. Ku haɗa baki kai da budurwarka da za ka aura ka wulakanta ni, na yi nadama da na sanin aurenka. Ba abin da zan ci tsakanina da kai sai Allah ya isa. Ta ƙara shi faɗa tana cikin ɗaga murya da zafin rai daidai lokacin da wayar ta ɗauki ruri hannu ya kai zai ɗauka ta hanzar riga shi kana ta ɗaga ta sa handsfree ganin sunan rufaida de na manta kayana da na cire a motarka Allah wa daren kwarkwasa fidda mai giji baka bakar da ƙarshen ki ya kusa zuwa ta faɗa tana katse kiran sannan ta ɗaga wayar ta za ta ɗaga wayar za ta ta da ƙasa duk da cewa ta san tsadar ta sarin da hanzari ya tsaida ta kar ki soma ma bani wayata ko kaɗan bata saurare shi ba ta ɗaga wayar ta maka ta da ƙasa take ta tarwatsa saman tayal ɗin cikin ɓacin rai ta dirfa fota zakin zaginsa da fasa wayar suka haɗu suka masa zafi sosai idan ka iso kar ka bar ni da raina ta faɗa tana tsaye kyam tana jiran sa ina isowar ko ya ɗauke ta da wani lafiyayyen mari da ya sanya ta sakin ƙara saboda yadda ya ratsa ta aiko nan take rigima ta sake zama sabuwa ta soba masa jaye-jaye cikin ɗakin da duk abin da hannunta ya kai ta hau ban ta ɓannatarwa wannan ƙara ita ce ta tashi maman Amir cikin tashin hankali ta daga ɗakin ta nufi ɗakin baba Amir inda ta jiyo hayaniyar tana tashi dai lokacin da ya sake ɗaga hannu zai kai mata mari mama Amir ta shiga tsakani cikin hanzari wanda kaɗai ya rage ya same ta baba Amir me haka me ya same ka ki kyale shi aikata abin da ya niyya zai auri wata dama ai babu abin da ba zai aikata ba maman ummi ta faɗa da maɗaukakin harshe fuska jajir sai ta waiwaya tana duban ta sanda baba Amir ɗin ya ce idan bata fahimce bata fice min a ɗaki ba zan koyi ta abin da ya zo raina kin fita dai suka ci gaba da sa'insa har sai da ya kusa sake sake kai hannu jikin ta sannan mama Amir din ta yi nasarar fita da ita cikin fushi yake furzar da iska mai zafi ya sami gefen gadon shi ya zauna yana jin yadda kanshi ke ɗaukar caji gefen gadon ta ta zaunar da ita sai kuma mama ummin ta fashe da kuka tana rufe fuskarta jiki gaba ɗaya duniya ta mata zafi kamar duk wata kofar walwala da farin ciki an toshe mata ita tsayawa kawai mama Amir tana duban ta to me za ta gaya wa Maryam ko me za ta gaya mata ta jima da gaya mata shi ita kanta ta gaji da ganin wannan bala'in ta yi akalla minti ashirin tsaye a ta kafin ta ce Allah ya kyauta ya kuma sawaka ta juya ta fice daga cikin ɗakin to tun da safiyar garin asabar ta waye ta sake shiga fita hayyaci tunda ta idar da sallar asuba ta kasa komawa bacci sai zirga-zirgar take tsakanin tsakar gida soro zuwa nata ɗakin idanun ta kacokan yana kan ɗakin baban Amir wani mahaukacin kishi take ji yanzu nan da wasu awanni kenan yanzu ya zama nasu su su uku kenan tashi hankali sai ta ɗora hannu a tana neman inda za ta sanya zuciyarta da ranta domin ta ji daɗi wani irin raɗaɗi da zugi gami da kunci take ji cikin zuciyarta sai ta ɗauki wayarta ta kirayi Hafsat bugu hudu ta ɗaga ya kai mama ummi mun tashi lafiya babu batun tambayar lafiya game da ni tunda kin san babu ita yaushe zaki shigo wallahi Hafsat din gidan nake kamar wata kiyama ko lahira kar ki damu ina sallama baban mina zan shirya da tawo jiko ji ko dole karki dadi insha Allahu ajewa ta tana furdar da iska daga bakinta wai ta ce ta sake rure ta duba sai ta ga lambar kanwar ta ce ba jinkiri ta daga sai ta ji muryar mahaifiyarta kuka ta sanya me haka Maryam umma yau ne ɗaurin auren fa sai ku yauri ai haka Allah ya dora muku ko dole umma ki zo don Allah a'a ni kan ba zan zo wannan gidan naku ba zan dai turo miki yurkayya da zakiya sai yayar ku da za su taho tare to umma za su to miki da sako sai ki sawa ranki haƙuri kin ji ko tunda haka Allah ya ɗora masa da zaka suka sallama sai ta ji ɗan sanyi da maganar da suka yi da mahaifiyar tata da misalin karfe takwas ta soma jin motsin yara a tsakar gidan tun cikin satin su ma yara ta sallame su gabaki ɗaya mama Amir ke ta hidima da su hatta su jin su da abin da ya shafe su ita kuma mama Amir din ko a jikinta saboda dai kai kawon yaran da kuma kula da su take ya ɗauke mata hankali gami da ɗebe mata kewa da kuma ɓacin rai idan tana tare da yaran sai ta ji ta manta da duk wata abubuwa da suke damunta mikiyar ta isa bakin windo tana leƙen abin da yake faruwa a tsakar gidan. Mama Ummu ce zaune saman kujera ya tsugunnu, gabanta sababbin shaddodi ne ruwan omo. Saman ta wasu daga cikin wandunan yara ne tana da tana ta saka musu tana tana ta sa musu ta zuge. Mubarak na tsaye akan ta da alama ya wanka shafa mai yana jiran ta gama ta gama saka masa ta zuge ta bashi ya saka kayansa. Yayin da Mama Amir ɗin ke aiki tana gyarawa Hanifa wankan da take wa Usman. wani bakin ciki da bacin ya kama ta wato har wani anko ya yi wa yaron na zuwa daurin auren shi kenan ita bata ma sani ba kafin ta koyi wani yunkuri baban Amir din ya sallama ya shigo gidan hannun shi dauke da wata shadda kalar ta yaran da alama tashi ce ya amsu kura a fuskar shi idanuwa ta sanda yake kara suwa gaban mama Amir fuskar ta fuskar da ada babu wata fuskar da take so da kaunar gani amma yanzu babu fuskar da ta tsana take jin haushi da gani ganin ta. sanda aiki maman yaran ya faɗa yana murmushi har cikin rashin har cikin ranshi kuma yana jin daɗi yadda take shirya yaran za su ɗaurin auren tare da shi yauwa ta faɗa ciki ciki fuskar ta san babu wannan fara'ar da ya saba gani duk sai jikin shi yayi sanyi Ta yau are matuƙa kuma takan yi ya sani cewa baiwa Allah ya masa hada uwar gida ta gari wadda ta tsaya kai da fata wajen ganin ta haɗe kan gidan waje ɗaya ya tabbatar da Maryam ce uwar gidansa to fa sai abin da hali ya Ya sani sarai cewa duk mai gidan da ya rashin dacen uwar gida to ya kaɗe ya gama yawo kuma duk wanda zai aura daga baya mawuyaci ne idan ba ta koyi da wasu ɗabi'u nata ba uwar gida ita ce ginshiƙin gida ita ce kuma kamar turken mai gida da dukka wani abu da ya mallaka idan ka dace da ita sai ka gode wa Allah yanayin da ya ga fuskar ta yasa ya gaza wucewa sai ya so makame kame inda daga bisani ya ce wannan zaman ba za ki gaji da shi ba kuwa kawo ta zuge na ƙara saka musu ki je ki huta kai ta kaɗa a'a ka bar shi kawai ai ba lokacin hutu ba ne yanzu ko da na so na huta ɗin. haka ya tsaya yana ci gaba da taya ta gyara kayan yaran har kowa ya sanya nashi sannan ya shige ɗakinsa don ya shirya shi ma ta bi shi da kallo tana jin wani bacin rai da kice na taso mata ta dauke idanunta ta ba tana karanta hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa rabbul arshil azim mama ummi da ke bakin windo din tana kallon ta saki labulan cikin ta fasar zuciya wato ta fuskanci wani dama dama yake da mama ko. ita ce banza kenan fushin ta banza farin cikin ta banza hanya ko matan nan haka ta zauna sai wani sashi na zuciyarta ya gargaɗe ta dodin da suke da mama amir din ba ta taɓa ganin wani abu guda da ya tattare da ya tattare da ita ɗaya ba da kuma ya sanya ta shakku ba abu ɗaya da ta san cewa tana da yawan azumi kamar ma bata damu da yawan tashin dare ba har ta dinga zargin a da wani abin take cikin dare sai ta gane sallar dare ce tana da yawan azumi kamar bata damu da cin abinci ba haka nan tana da yawan tashin dare har ta dinga zargin a da wani abin take cikin dare sai ta gane ashe sallar dare ce sai da ta zauna saman kujerar sannan ta kwalawa yaron ta kira da sunayensu ɗaya bayan ɗaya Usman da ya shigo soma shigowa. Ganin Umma cikin ɗakin ta ta nuna masa. Ganin Umma cikin ɗakin ta nuna masa ta ce shiga ka cire waɗannan kayan ka samu wasu cikin kayan ka ka saka. Dumme yana duban ta sannan kuma ya ce amma Umma wajen ɗaurin aure fa za mu je. Ye ni kake ga wajen ɗaurin aure za ka je? Kishiyar uwarka ko? To shiga ka yadda na ce maka tun ban tashi na zazzabga maka mari ba. Haka na yaron ya shige ciki sun ya sauya kayan ya fito. Zai fita kuma ta tsaida shi ta nuna masa a saman kujera. zauna a nan faɗa tana duban shi haka ya koma ya zauna ya yi laƙur saman kujerar har zuwa sanda Usman ɗin ya shigo cikin murna yana nuna mata shadda jikinsa umma kalli sabbin kayana za mu je unguwa mu da su abba da su ya amir jawo shi da sauri sannan ta hutu tuɓe mishi kayan sai ya rike rigar da hannunsa yana kallon ta ni da umma karki cire min karki ɓata min kwalliya ta Mata ta saka min unguwa fa za mu je unguwar ubanka maza ka kama min bakinka a nan gurin yaro da bai san hawa ba da bai san sauka ba dan ta cire kayan da gaske kuma tana niyyar sanya masa tsofi sai ya hau kuka da ihu har da tsalle tsalle haushi ya cika ta janyo shi ta hau duka tana jin mama Amir da ke tsakar gida tana tambayar ta lafiya amma ta banza da ita ta shiga ta koma saman kujera ta yi zamanta tana baiwa ummi da kukan Usman ya tashe ta tana ba ta nono bai gaji ba ya zauna darshan ya ci gaba da kukan shi har baban Amir ya gama shirya ya gaji da jin kukan saboda haka ya daga labulen ya shigo yana kallon ta me yake wa yaron nan ne wai sai idanun sai faɗa kan Ahmad da ke zaune kan kujera yana rarraba idanu ah kai kuma me kake a zaune haka duk ƴan sun shirya ina kayan naka sai da ya saci kallon uwar ya ga ta maka masa harara sannan mai da kallon shi ga uban Usman da ya dakatar da kukan ganin shigowar uban shi ya bashi amsa Abba Umar ta cire masa abin kayan nan daga kai ya dube ta bai tanka mata ba sun yake cikin ɗakin ya ɗebo kayan yaran ya dawo ya sanya musu kar ka fita min da yara na babu inda za su je gayya arna idi da daidai ya kaɗa kansu tana tsaya bayan shi tana ya da magana sannan ya juya ya ce da ya'yanki ne sai hana ni zuwa da su ai wallahi kai ba kan kasa na fi ka iko da su ehe eh, kuma ba a canza wa tuwo suna sannan duk juyin da zamani ne sunan shi tuwo ta ci gaba da ɗaga murya tana zazzaga ruwan masifa har ya fice da yaran zuwa yar farfaji da ke gidan wanda nan ne yake ajiye motar shi surutun duk suka suka dami maman Amir wanda ita ma kanta a kuntace take ga ne baki ta so ma jiyowa maza ya ɗaurin aure wadda ta tabbatar ba za a rasa mata masu shigowa ba sai ta saki abin da take ta bar tsakar gidan ta haɗa ruwa ta yi shigar ta wanka tana bakin madubi tana kwalliya ta shigowar makotansu su biyu a gurguje ta gama shiryawa ta fito ta same su suka gaisa sannan suka ce sun shigo ne ko da wani aiki ai akwai samira nake jiran ta iso ga su inda har yanzu ba su ƙara so ba abin da za a rarrage ta nuna musu sannan ta shiga cigaba da shiryawa duk da cikin jikinta duk da cikin jikinta amma ta yi kyau kulle ta dace da ita ba jima samira ta iso kira kanwar mamanta da kannanta biyu da yaransu nan suka shiga cikin maƙotan aka ci gaba da aiki ba jima ba inna jibrin ta iso ita ma da kannan shi duka mata da kanta mama Amir ta tarbe su ta yi musu duk wani abu da ya dace sannan suka ci gaba da sabga su kafin wani lokaci gidan ya ya dan soma cika da tashin hayaniya awa ɗaya da wasu mintuna da zuwa inna Hafsat ta iso ita da kannan maman ummi sai da suka soma tsayawa ga jama'a tsaka gidan aka gaisa sannan suka nufi ɗakin maman umi, wanda tun ɗazun da ta shiga ɗakin kole kole ki bata sake fitowa ba kai ka ce babu ɗan adam ma a cikin ɗakin jidda ce ta wayo ta dubi maman amir tabbi wai da maman umi na gidan nan abin da zan tambaya kenan neman in inna jibrin ta faɗa fuskar ta cike da tsantsar mamaki sai mama amir ta rasa amsar da za ta ba su eh me yiwa ko bata ji zuwan ku bane ba wani irin bata ji zuwan mu ba awata nawa zaune a nan sannan duka yaran ai suna tsakar gida idan ma bata ji zuwa na ba ai ba za ta rasa jin murya ɗaya daga cikin su ba ashe duk abin da ake faɗa kan yarinyar na rashin arzikin da take tunda Jibril ya tashi aure da gaske ne ban gazgata ba sai yau sababi sosai inda take mama Amir na tausarta ki haƙuri inna ki mata uzuri ba lallai ta ji ba shine abin da take ta faɗa tana fatan za ta sassauto ba ta da abinci wanda ya wuce haka saboda shekarun baya iwar haka ita ake tsinewa ake zaga sadan Maryam ɗin ke gab da shigowa gidan ba ta da wani katabas ba ta da abin cewa babu abin da za ta yi ta yi fari a idanunsu sai ga da yake an ce duniya juyu juyu wai kwaɗo ya faɗa ruwan zafi maryam ɗin ce a barzagi ranar za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin